Fitowa Sura goma sha biyar Waƙar Musa da Miriam. Sa'an nan Musa da Isra'ilawa suka rera wannan waƙa ga Ubangiji suka ce, Zan rera waƙa ga Ubangiji, gama an ɗaukaka shi ƙwarai, doki da mahayinsa ya jefa su cikin teku. Ubangiji ne ƙarfina da mafakata, ya zama cetona, shi Allahna ne. zan yabe shi, Allah na kakana, zan ɗaukaka shi; Ubangiji mai yaƙi ne, Ubangiji ne sunansa, karusan Fir'auna da sojojinsa ya jefa cikin teku, zaɓaɓɓun jarumawansa ya nutsar da su cikin Bahar Maliya, zurfafan ruwaye sun rufe su, suka nutse cikin zurfi kamar dutse, hannun damanka, ya Ubangiji. mai kwarjini ne da iko; hannun damanka, ya Ubangiji, ya farfashe magabci; a cikin girman kwarjininka ka kada waɗanda sun yi gaba da kai, ka aiki fushinka mai zafi ya cinye su kamar tattaka; da hucin numfashin hancinka ruwaye suka tattaru, ruwaye masu kwararowa suka tsaya kamar bango, ruwaye na zurfafa. suka daskare a tsakiyar teku, magabci ya yi fahariya cewa, Zan fafare su in ci musu, zan raba ganima, abin da na so ya samu, zan ja takobina, hannuna kuwa zai hallaka su, amma ka hura numfashinka sai teku ya rufe su, suka nutse kamar darma cikin manyan ruwaye. Wane ne cikin alloli ya yi kamar ka, ya Ubangiji? Wane ne kamar ka, mai ɗaukaka cikin tsarki, mai barazana cikin ɗaukaka, mai aikata al'ajabai? Ka miƙa hannunka na dama, ƙasa ta haɗiye abokan gābanka; a cikin ƙaunarka mara iyaka za ka bishe mutanen da kafansa. a cikin ƙarfinka za ka bishe su. zuwa mazauninka mai tsarki; al'ummai za su ji su yi rawar jiki, tsoro zai kama mutanen Filistiya, sarakunan Edom za su tsorata, shugabannin Mowab za su yi rawar jiki, mutanen Kan'ana za su narke; razana da tsoro za su fāɗo a kansu da ikon hannunka, za su tsaya cik kamar dutse, har sai mutanen da ka kawo sun wuce, ya Ubangiji, za ka kawo su ka dasa su a kan dutsen nan naka inda, ya Ubangiji, ka shirya domin mazauninka, wuri mai tsarkin da hannuwanka suka kafa, ya Ubangiji, Ubangiji zai yi mulki har abada abadin, sa'ad da dawakai, kekunan yaƙi da mahayan dawakan Fir'auna suka shiga cikin teku, Ubangiji ya mayar da ruwan teku a kansu, amma Isra'ilawa suka wuce a cikin teku a busasshiyar ƙasa, sa'an nan Miriyam, annabiya, ’yar'uwar Haruna, ta ɗauki ganga a hannunta, dukan mata kuwa suka bi ta, da ganguna suna rawa, Miriam ta yi musu waƙa, Ku rera ga Ubangiji, gama ya ci gawurtacciyar nasara, doki da mahayi ya jefa cikin teku, ruwayen Mara da Elim. Sai Musa ya jagoranci Isra'ila daga Jan Teku zuwa hamadar Shur, kwana uku suka yi tafiya cikin hamada ba su sami ruwa ba, da suka zo Mara, ba su iya shan ruwan ba saboda yana da ɗaci, shi ya sa ake kira wurin Mara. Sai mutanen suka yi gunaguni a kan Musa suna cewa, Me za mu sha? Sai Musa ya yi kuka ga Ubangiji, Ubangiji kuwa ya nuna masa wani itace, sai ya jefa shi cikin ruwan, sai ruwan ya zama mai daɗi, a can Ubangiji ya yi musu doka da farilla, a can kuma ya gwada su, ya ce, In kun kasa kunne ga muryar Ubangiji Allahnku. kuka yi abin da yake daidai a idanunsa, in kun mai da hankali ga umarnansa, kuka kiyaye dukan farillansa, ba zan kawo muku wani ciwon da na kawo a kan Masarawa ba, gama ni ne Ubangiji da nake warkar da ku. Sai suka zo Elim, inda akwai maɓulɓulan ruwa goma sha biyu da itatuwan dabino saba'in suka sauka a can kusa da ruwa.